babbar magana mai sauraro a yanzu yanzu haka shahararren jarumin kannywood wanda kuka fi sani da jarumi adam izango ya fito ya yi kace-kace da datta idris abdulaziz dutsen tanshi inda mai sauraro bayan an kashe 'yan maulidi a kaduna hakan ya sa datta idris ya ya ce gwara ma da suka mutu domin duk wanda ya mutu a wajen maulidin nan ba mutuwar shahada yi ba wanda mai sauraro hakan ya yi matuƙar ta adam izango har ya fito ya wannan bidiyo wanda ya kace-kace da datta idris mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama domin jin kanun wannan labari namu da muke tafa da shi a yanzu sannan mu saka maka cikakken bidiyon yadda jarumi adam izango ya kace-kace da datta Idris ɗin. Amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka tashan nan tamu ta farko mai albarka, kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Misuraro a yanzu haka malamai da dama sun yi ca akan Datta Idris, musamman Datta Abdullah Umar gadan ƙaya Ya ce Allah ya isa ba za su yafe ba akan wannan kisan gillar da aka yi wa musulmai a Kaduna. Wanda mai tabbas wannan abu da ya faru a Kaduna ba za a kira shi kuskure ba, domin sojoji ne daga sama kawai suka sako wa musulmai ruwan bama-bamai saboda kawai an biya su kuɗi. wanda mai sauraro ana zargin cewa da sa hannun bola ahmad tinubu da shi da mataimakinsa wanda kuka fi sani kashim shatima amma mai sauraro dai bari mu saka maka bidiyon jarumi adam e zangon ka saurara ka ji abin da yake faɗa na lullahi wa inna ilaihi raji'un ƙarshen duniya kenan wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma ya zo yana rubutu yana allah ya ƙara gara haka ai ai an yi daidai yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bom aka ce maka akwai musulmai a cikin club din nan ai ba bai kamata kai murna ba idan ka aje addini ka aje al'ada iyakan humanity darajar dan adam kadai ya isa a zuciyarka ka ji tausayi ka ji babu daɗi an kashe mutane amma saboda aƙida kai gaskiya dai duk da dai wannan abin an daɗe ana yin shi arewa a farka arewa a yi kaza are kullun zancen da ake kenan amma ƙara baccin ake yi ya kamata malamai don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rika kiran mu da nasiha cikin kyakkyawan lafazi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kiran kafirai ko wasu masu yin sabo da hayaniya ko zagi ko cin mutunci ba cikin nasiha manzo Allah yake yi kuma zai iya ɗaukan lokaci mai tsawo yana yi wa mutane nasiha har su dawo kan hanya da haka ya kamata mu san me muke yi ya kamata a ce wai ana zaune saboda an hurga bom wasu musulmai yan uwanmu sun mutu kuma wasu suna murna abin da ya kamata a ce matasa da malamai muna magana a kai muna cece ku ce muna hayaniya ba akan shi gaba ɗaya ake ba kawai duk abin da zaka tattauna ya koma Eh, interest ka duba ku duba yaran nan da aka sace yau kwanan su 80 za su tafi na 100 amma shiru kake ji babu wanda yake fitowa yake ce yaran da aka sace a guri kaza kalilan mutane ne masu kishin arewa suka fito suke yi magana akan wannan abu amma ga abin da ya kamata a yi concentrating a mai da hankali wurin domin me gwamnati ta ji a takura gwamnati sai ta ɗauki mataki ba a ba a karaya ba a karya ita gwamnati da kake ganin ta matsa mata ake yi petition sannan take ɗaukan mataki amma idan ka ce za yi bacci ka magana sau ɗaya na fito gaskiya ba mu daka ba ka je ka cika ba da rawa da comedy da waka da kaza da kaza da kaza su kana neman followers amma ka manta da yi wa addinin ka hidima don haka waɗannan bayan Allah da suka mutu a wajen bom ɗin nan Allah Ubangiji ka gafarta musu ka sa manzan Allah ya yi alfahari da su ranar tashi alƙiyama Allah ka yafe musu laifukansu su kuma iyayen da suka rasa mazajensu wanda suka rasa mata wanda suka rasa 'ya'ya wanda suka rasa kanne da shauransu ubangiji Allah ka ba su karfin zuciyar da za su iya jure haƙurin rashin waɗannan bayan Allah amma dai arewa idan ba mu fara san kanmu da kanmu ba to har duniya ta nade babu wanda zai so mu saboda wa wannan rayuwar da ake ciki idan za idan ba idan kana da kanwa ba ta jin magana kana tunanin za ka ɗauko laspika ka zo unguwa kana cewa wancan abin da kike yi bai dace ba kina iskanci kina bin maza kina kaza kina kaza idan baki daina ba kaza da kaza kuma kake so ya kanwan naka ta dawo kan hanya a maimakon ka je cikin gidan ka ɗauke ta ka shiga da ita cikin ɗaki ka kulla ɗakin ka ɗauki bulala ka zane ta ya fi ka fito waje kana nima mata wai wai kana so ta gyaru amma kana shela da ita to shine wannan idan dan uwanka yana yin wani abu da bai dace ba ka sashi a daki kai masa nasiha ba irin wannan ba in ba haka ba babu ranar da zai girmama ka babu ranar da zai ga mutuncinka kai ma mutuncinka daga san da kai wannan mutuncinka ya zube wallahi har abada ba zai dawo ba don haka malamai iyayenmu matasa 'yan uwana maza da mata mu rage abubuwan da muke a kan social media ko kuma in ce convert converting ɗinsu into positive abubuwa maimakon kowane lokaci auren wance ya mutu wane ya daki wance wane dan iska ne wane dan daudi ne wane kaza wane kaza wallahi dukkanmu idan muka dawo muna yin abin da ya kamata za mu samu lada kuma za mu taimaki junanmu Allah ya fi mana kurakuranmu Allah dukkanin abin da muke a duniya Allah idan muna kan kuskure Allah ka tabarbarar da wannan abin ko da menene ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ko menene Allah na wanda su na maganganu na sani wanda zai wahala a ce wasu ba su eh, a bambata wasu rai ba kamar yadda na saba a gafarce mu Allah ya ba mu sa'a. kun ji cikakken bayani daga bakin jarumi Adam Izango? Wanda misraro idan ka yi duba da la'akari da maganar da Adam Izango ya faɗa? Gaskiya ya faɗa. Don misraro bai kamata a ce ko da bam aka sa a kulab ɗin da mata da maza suke cuɗuwa suke rawa ba? A ce an mutu ka ce gwara haka? Wanda mai sauraro ka san cewa tabbas da akwai musulmi a ciki wanda mai sauraro tabbas kowa ya fito ya jinjina wa adam izango akan wannan magana da na kace-kace da datta idris da yi don mai sauraro hakan shine mafi daidai don mai sauraro tabbas sai mun tashi da addu'a domin idan ba haka ba muna zaune za a zo a kashe mu domin a ga bayan mu mai sauraro muna roƙonka ka yi mana kwame a ƙasan wannan bidiyo namu domin mu ji ra'ayinka dangane da wannan maganganu da jarumi adam e zango ya faɗa akan mutanen da suka fito suna rubutu akan cewa abin da waɗannan sojoji suka yi sun yi daidai mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka da kuke yi ta sharhi tv